Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله وسلم وزد وبارك Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu a shirin shirin mu na kowace rana. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya muna kuma dauke da shirin na noma tushen arziki sai kuma shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci amma kafin nan ga shirin nan na kokun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau juma'a 4 ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 18 ga watan rabi'u thani a shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari kuma san cewa shekaru 840 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan rabi'u thani na shekara ta 602 hijira kamariya aka haifi abul qasim ja'far bin hassan hille wanda aka fi sanin sa da muhakkik hille a garin hilla na kasar iraki bayan kammala karatun share fage a gaban mahaifinsa mahakik hilli ya yi karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa a ƙasar irakin sannan ya shiga cikin sahun fitattun malamai a zamaninsa mahakik hilli ya tarbiyyantar da ɗalibai da dama waɗanda ga bisani suka zama manyan malamai a ɓangarori daban-daban na ilimin addini baya ga haka kuma ya rubuta littattafai masu tarin yawa a fagage daban-daban na ilimi daga cikin littattafan da ya rubuta waɗanda suka fi shahara akwai littafin nan mai suna shara'ewul islam sai kuma littafinsa na alma'arij mahakkakili ya rasu a shekara ta 676 hijirar kamariya yana ɗan shekaru 74 a duniya masu saurari kwakwan san cewa shekaru 68 da suka gabata a rana irin ta yau wata hudu ga watan disamban shekara ta 1952 kasashen amurka burtaniya da kuma faransa suka gudanar da wani zama a tsibirin bamuda da ke cikin tekun atlantic inda suka tattauna batutuwa daban-daban da suke da alaka tsakanin su ta fuskacin siyasar duniya da kuma tattalin arziki gami da tsaro baya ga haka kuma sun tattauna batun yadda za su fuskanci da soviet wadda take rike da birnin berlin a gabashin kasar jamus bayan da suka yi wa tandar kasar jamus bayan yakin duniya na biyu inda kasashen amurka birtaniya da kuma faransa suka mamaye yammacin kasar jamus yanda sojojin tarayyar soviet kuma suka mame gabashin kasar ta jamus da hakan ya hada har da birnin berlin sakamakon yadda aka yi ta samun sabani da kai ruwa rana tsakanin tarayyar soviet da kuma kasashen amurka birtaniya game da faransa akan yadda za a tafiyar da ikon birnin berlin wannan ya sanya sojojin tarayyar soviet a cikin shekara ta 1961 suka gina katangar da taraba gabashin jamus da kuma yammacin kasar inda suka ci gaba da iko da gabashin jamus da hakan ya hada har da birnin berlin yayin da su kuma kasashen turai na yamma suka ci gaba da iko da yammacin kasar na tsawon shekaru masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya Niger, Kamaru Burkina Faso da kuma Togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 kHz 595. sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za a dakaci labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu. sama da mutum miliyan 65 ne suka rubu da cutar corona a fadin duniya yan takara 359 ne za su fafata a zaben 'yan majalisar dokoki a shamhuriyar nijar Ƙungiyar tarayyar turai ta nuna damuwa akan yadda sojojin habasha suka toshewa mutanen tigray hanyar shiga sudan yanzu kuma ga cikakkun labaran an shiga kwana na biyu kuma na ƙarshe na wani taron musamman da majalisar ɗinkin duniya ke gudanarwa kan hanyoyin dakile annobar corona da ma inda aka kwana game da rigakafin cutar a halin da ake ciki dai mutane sama da miliyan 65 ne suka harbu da cutar a faɗin duniya tun bayan bullarta yau kusa da shekara guda a ƙasar china baya ga waɗanda cutar ta harba da akwai wasu mutum sama da miliyan ɗaya da rabi da cutar ta yi ajalinsu a sassan duniya baki ɗaya tun bayan bullarta a watan disamban bara a cewar alkalman kamfanin dalancin labaran afp na faransa karuwar masu kamuwa da cutar da mamata ya ta'allaka ne da yadda annobar ta sake dawowa a kasashen turai da na amurka da dama a cikin makon da ya gabata kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai ne suka harbu da cutar a cikin kasashe hamsin da biyu na turai a amurka dai yawan mutanen da suka harbu da cutar ya haura miliyan goma sha hudu a yayin da waɗanda ta kashe ya zarce ya dubu biyu da da saba'in shida a ranar alhamis kotun tsarin mulki a jamhuriyar nijar ta fitar da jerin sunayen 'yan takarar da suka cancanci tsayawa takara a zaben 'yan majalisar dokokin kasar daga cikin takardu 505 da kotun ta tantance a kasashen ketare kotun ta amince da takardu 359 yayin da ta yi watsi da takardun mutane 146 wannan dai ya sanya 'yan takara 359 ne za su fafata domin samun wakilci a zauren majalisar dokokin kasar mai kujeru 171 a ranar 27 ga watan disamba nan ne za a gudanar da zaben shugaban kasa zagayen farko game da na 'yan majalisar dokoki a kasar ta nijar yayin da kuma za a gudanar da zaben kananan hukumomi a ranar 13 ga watan disamba nan idan fa Allah ya kai to ana shan waɗannan labaran ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa ya sanar da kara tsaurara dokokin yaƙi da annobar cutar corona a gabashi da yammacin lardin cap inda ake samun karuwar yaduwar cutar corona an dai tsaurara matakan har zuwa ranar 15 ga watan janairu na shekara mai shirin kamawa daga cikin matakan da aka ɗauka har da haramta shan barasa a bainar jama'a da wuraren shakatawa kamar su bakin ruwa daga ranar alhamis a wani yankuri na rage taruwar jama'a in ji shugaban kasar an kuma kafar dokar hana fitar dare daga bakin karfe goma na dare a yankunan da ake fuskantar karuwar cutar sai kuma karfe sha biyu na dare a sauran sassan kasar haka kuma an rage adadin mutanen da za a bari su halarci ɗakin taro zuwa ɗari haka kuma waɗanda za su gudanar da taro a fili adadinsu ba zai wuce ɗari biyu da hamsin ba a ranar larabar ta gabata da mutane dubu hudu da dari hudu ne aka rawaito cewa sun harbu da cutar ta corona a afirka ta kudu wanda su ne alkalama mafi girma da aka samu a kasa da sa'o'i da hudu tun bayan watan ogistan da ya gabata bayanai daga yankin tigray a habasha na cewa sojojin kasar na hana wa mutanen yankin guduwa cikin sudan ta kudu rahotanni daga yankin na cewa dubban 'yan gudun hijira ne suka makale a wurin da ya kasance babbar iyaka ta shiga kasar sudan domin tsira da rayukansu ƙungiyar tarayyar turai dai ta buƙaci mahukuntan ƙasar ta habasha da su dawo da hanyoyin sadarwa a yankin na tigray da yake sanar da hakan kwamishinan ƙungiyar tarayyar turai kan harkokin rikice-rikice ya buƙaci hukumomin na habasha akan su ɗage haramcin shiga ƙasar ta sudan ga 'yan gudun hijira da kuma baiwa ƙungiyoyin agaji damar shiga yankin eu ta ce amfani da ƙarfin soji ba shi ne mafita ba a rikicin yankin na tigray wanda rikici ne na siyasa to labaran duniyar kenan tumar da bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da mu shiga taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu fara da shirin nan namu koma noma tare da mushtaba adam masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku bayanai masu alaka da noma da kiwo to a yau babu wani bayani ko labari da za mu kawo muku da ya wuce yin jaje na kisan manoman da aka yi a garin zabarmari da ke jihar borno da kuma wato yadda kisan ya munana da fatan za kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to a ranar asabar 28 ga watan nuwamba da ya shuɗe ne dai ɗaya daga cikin hare-haren ta'addanci mafi muni da suka afko a jihar borno a arewacin najeriya ya faru mahara ne dai waɗanda 'yan boko haram ne suka kai hari a cikin gonakin shinkafa da manoma suke girbi da suka yi musu kisan kiyashi ta hanya mafi muni. wasu manoman an fulle musu kawuna an dora su akan kan ƙirjinsu yayin da wasu aka raba jikinsu biyu lamarin da ya kama da yaƙi irin wanda ake a lokacin jahiliya farko rahotannin farko dai sun ambaci cewa adadin manoman da aka kashe 40 ne amma sannu a hankali wannan adadin sai da ya kai 110 bugu da ƙari an sami wasu bayanai a kan ɓacewar wani adadi mai yawa na manoman da har yanzu ba a gansu ba daga cikinsu kuwa har da mata kusan bakwai wannan irin hare-hare da ake kaiwa manoma a tarayyar najeriya bai tsaya a cikin wato jihar tabarna ba idan muka nausaya zuwa yankin arewa maso yammacin kasar kamar jihar katsina da zamfara shakka babu manoma suna cikin matsanancin hali da kuma wuya inda mahara kan kai musu hari a cikin gonakinsu da dama daga cikin manoma sun bayyana cewa sun riga sun yi noma wanda shi ma sai da suka ba da kudin fansar ba su dama da su je gonakin wato suka baiwa masu kai hare-hare kudaden yanzu kuma da abin da suka noma ya nuna suna ji suna gani ya gagare su su girbe domin zuwa gona yana nufin wato mutum zai iya asarar ransa wannan irin matsanancin yanayi da manoman suka shiga ya ta'azzara baya ga rage yawan manoma da ake yi ta hanyar musu ɗauki ɗaiɗai to kuma ana asarar amfanin gona ga misali harin da aka kai a jihar ta borno baya ga kashe manoman da aka yi ta wannan irin mummunar hanya an kuma cinnawa gonakin shinkafa wuta wanda hakan yake nufin cewa za a yi asarar kayan abinci dama yaya lafiyar giwa kamar yadda hausawa suke cewa ta yadda a yanzu shakka babu kakar da za ta karato idan ba ɗauki aka samu daga mahukunta ba ko kuma aka buɗe ƙofofi da iyakokin ƙasar a shigo da abinci to shakka babu arewacin najeriya zai shiga wani mawuyacin hali ta fuskar karancin abinci da fatan duk wanda yake da abin da zai iya yi komai karantarsa ya taimaka domin ganin cewa an fitar da arewacin najeriya da harkar noma daga wannan mummunan yanayi da ya shiga. to ma sauraro a nan zamu da sa'aya sai kuma fitowa ta gaba da za a ji mu da wani jigon muna fatan cewa fitowa ta gaba labaru ne masu daɗi a harkar noma ba irin waɗanda suke faruwa ba na kashe-kashe da kuma ƙona gonaki mu kasance cikin ƙoshin lafiya Thank you. To an gashi da Mustapha Adam da shirin sana mu koma noma yanzu kuma ga shirin na tafi. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. masu saurare assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa a yau ma ma dauke da wata sabuwar waƙa ce da mawaƙin na ƙasar iran mai suna musin ibrahim zade ya gabatar da fatan masu za su gyara zama domin a saurari shirin kamar da masu iya magana ke cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi ai saurare lafiya. هوای تو من تو خیال خودم بی تو پرس زدم منو برد به همان شبی که به چشای تو ظلمی زدم من به دنیای تو با شب سرد هر نگاه تو را عبادت کردم آه که نبودت به من آتش جان زد سوختم از این عشق که تو را بی وفا کرد من شدم آن کس که روم پی مستی قرد قلب مرا تو شکستی دل به تو دادم که قمم برهانی نشوی تو همان کس که به درد بکشانی کاش که شود باز که یه روز تو بیایی و بمانی هوایت برهد ز سرم تو ندانی که خود که تمام منی تو همانی که من نتوانم از یاد ببرم از آن همه زخم که به جان من افتاد تو به تسکین دل یار دگر بود من به جان بخریدم که بمیرم و اما برسی به کسی که به آن دل داده بودی دل داده بودی دل داده بودی آه که نبودت به من آتش جان زد سوختم از این عشق که تو را وفا کرد من شدم آن کس که روم پی مستی قلب مرا تو شکستی دل به تو دادم که غمم برهانی نشوی تو همان کس که به درد بکشانی کاش که شود باز که یه روز تو بیایی و بمانی فرزاد فرخ to madalla musin ibrahim zade an gaishe ka a cikin waka da ka gabatar kuma da wanda mu kawo ƙarshen shirin namu sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauke da sabuwar wakar amma kafin nan amma duk wanda suka taimaka shirin ya kammala ni da na kasance tare da ku nake cewa ku ci gaba kan cewa rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran kuma na iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a shafin mu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng. To da wannan ne kuma kawo ƙarshen shirin shirye-shiryenmu na wannan lokaci amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. An shiga kwana na biyu kuma na ƙarshe na wani taron musamman da Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudanarwa kan hanyoyin dakile annobar corona da ma inda aka kwana game da rigakafin cutar. A halin da ake ciki dai mutane sama da miliyan 65 ne suka harbu da cutar a faɗin duniya tun bayan bullarta yau kusa da shekara guda a kasar China. baya ga waɗanda cutar ta harba da akwai wasu mutum sama da miliyan ɗaya da rabi da cutar ta yi ajalinsu a sassan duniya baki ɗaya tun bayan bularta a watan disamban bara a cewar alkalman kamfanin dalancin labaran afp na faransa karuwar masu kamuwa da cutar da mamata ya ta'allaka ne da yadda annobar ta sake dawowa a kasashen turai da na amurka da dama a cikin makon da ya gabata kimanin mutane miliyan ɗaya da ne suka harbo da cutar a cikin kasashe 52 na turai a amurka dai yawan mutanen da suka harbu da cutar ya haura miliyan goma sha hudu a yayin da waɗanda ta kashe ya zarce ya dubu biyu da a ranar alhamis kotun tsarin mulki a jamhuriyar nijar ta fitar da jerin sunayen 'yan takarar da suka cancanci tsayawa takara a zaben 'yan majalisar dokokin kasar daga cikin takardu 500 da kotun ta tantance mandana a kasashen ketare kotun ta amince da takardu 359 yayin da ta yi watsi da takardun mutane 146 wannan dai ya sanya 'yan takara 359 ne za su fafata domin samun wakilci a zauren majalisar dokokin kasar mai kujeru 171 a ranar 27 ga watan disamba nan ne za a gudanar da zaben shugaban kasa zagayen farko game da na 'yan majalisar dokoki a kasar ta nijar yayin da kuma za a gudanar da zaben ƙananan hukumomi a ranar 13 ga watan disamba nan idan fa Allah ya kai to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa ya sanar da ƙara tsaurara dokokin yaƙi da annobar cutar corona a gabashi da yammacin lardin cap inda ake samun karuwar yaduwar cutar corona an dai tsaurara matakan har zuwa ranar 15 ga watan janairu na shekara mai shirin kamawa daga cikin matakan da aka ɗauka har da haramta shan barasa a bainar jama'a da wuraren shakatawa kamar su bakin ruwa daga ranar alhamis a wani yankuri na rage taruwar jama'a in ji shugaban kasar an kuma kafar dokar hana fitar dare daga bakin karfe goma na dare a yankunan da ake fuskantar karuwar cutar sai kuma karfe sha biyu na dare a sauran sassan kasar haka kuma an rage adadin mutanen da za a bari su halarci ɗakin taro zuwa ɗari haka kuma waɗanda za su gudanar da taro a fili adadin su ba zai wuce 250 ba a ranar laraba da ta gabata da mutane 4,400 ne aka rawaito cewa sun harbu da cutar ta corona a afirka ta kudu wanda su ne alkalumma mafi girma da aka samu a ƙasa da sa'o'i 24 tun bayan watan ogistan da ya gabata bayanai daga yankin tigray a habasha na cewa sojojin ƙasar na hana wa mutanen yankin guduwa cikin sudan ta kudu rahotanni daga yankin na cewa dubban 'yan gudun hijira ne suka makale a wurin da ya kasance babbar iyaka ta shiga kasar sudan domin tsira da rayukansu ƙungiyar tarayyar turai dai ta buƙaci mahukuntan kasar ta habasha da su dawo da hanyoyin sadarwa a yankin na tigray da yake sanar da hakan kwamishinan ƙungiyar tarayyar turai kan harkokin rikice-rikice ya buƙaci hukumomin na habasha akan su ɗage haramcin shiga kasar ta sudan ga 'yan gudun hijira da kuma baiwa ƙungiyoyin agaji damar shiga yankin EU ta ce amfani da karfin soji ba shi ne mafita ba a rikicin yankin na Tigray wanda rikici ne na siyasa. hakan ne kuma kawo karshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mini lafiya Música